Kalangu. Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci. Mama Adan ya zo muku da labarin namu da farko ga muhimman kanan nasu. Bayan tashin hankali da suka faru a ranar Asabar a Maradi game da adawa da amsa kiran wani limamin da ya soki shirin doka kan tafiyar da addinai a Nijar yanzu kura ta lafa. A yankin Tilabiri an gano gawar wani mai garin ƙauyen Tagrozat a kan iyaka da Mali wasu mutane da makamai suka sace shi a ranar Talata. A cikin shirinmu na ranar Litinin kan 'yanci za ku ji ƙarin haske game da laifi hani bisa 'yancin aiki tare da juju maimuna gazibo. To Madala yanzu ga labarin naku ɗaya bayan ɗaya a maraɗi shugabannin hukumomi da na addinai sun yi kira a ranar jiya ga zaman lafiya a bayan tashe-tashen hankula na wasu matasa a ranar Asabar. Tashe-tashen hankali da suka biyo bayan amsa kiran wani limamin birnin malamin ya soke wani shirin doka da ya shafi tafiyar da addinai a Nijar. Ga rahoton da Muhammad Mamman ya haɗa mana. gwamnan jiha mambobin kungiyar ihiyaru sunna kungiyar da imam rayadun yake ciki wanda hukuma ta kira don a mashi tambayoyi kuma aka sallame shi sun isa a majami'ar iglesia mai rubutu da ke anguwar zaria don su ga irin bannar da aka yi shugaban iglesiyar benjamin ya bayyana yadda al'amarin ya faru akwai wani dan ɗaki nan suka sama wuta akwai mota can suka sama mota wuta wanga kowa suka bude ko da suka bude suka kama ganga suka yi ta kidi suka ɗauki waɗansu abubuwa iko suka zo suka ce to kan mu zauna na wuri ba san da abin zai ke ba ganin yadda abin da aka afka da sunansa Imam Rayadun ya ce shi bai umarci kowa ba na aka cancana kayan wani mutum shi mutunan zaman lafiya ne. ni dai dama dan adawa ne da zanga-zanga ban yadda da ita ba kuma kullu abin da nake hada akan shi kenan cikin hudu ba ban ce ai zanga-zanga ba abin da nace yi addu'a kawai saboda haka abin da aka yi bai daidai ba ba addini bane kuma dan Allah ka a kara a gaban mabiya addinin na iglesiyar gwamnan jiha ya dau alƙawalin fitar da gaskiya ta yanda wannan al'amari ya faru ga bayanin da gwamna zakari Bakari Umaru ya yi. Mun nemi da a tantance mana duka waɗanda suka yi fashe-fashen za su biya an shigar da bincike domin tantance duka waɗanda suka yi fashe-fashen kayayyakin. Kimanin matasa ɗari da aka kama game da wannan aika-aikar har yanzu suna hannun jami'an polis za a tuhumar su ne da kacancana kayan jama'a da na wasu masu zaman kansu. A Yamai, 'yan majalisa na zaman taro na tattauna kan shirin doka na tafiyar da addinai a Nijar. A safiyar yau magatakarda na rahoto na kwamitin harkokin jama'a da al'adu na majalisar dokoki da aka tuntuɓa bisa batun ya gabatar da rahoto na wannan kwamiti kafin tattauna da kaɗa ƙuri'u na kundin mai kumshe da ayoyi 21. Kasimu Yakuba mai magatakarda na biyu na wannan kwamiti a cikin rahoton Musa Hassan. An tabbatar da sanin kowane addini ya girka wani zauren shawara daga yanzu wannan zaman shawara da kowa ya sani yancin walwalar zaben abin bauta kowa an ba shi damar bautar abin da yake so a cikin girmama doka kowane yana da yancin zaben abin bautarsa wakilan ƙungiyoyin addinai da aka sani an ɗora musu nauyin gudanar da zaman taron tsara dokokin kuma yana nuni da cewa wannan dokokin sun samu amincewa duka waɗanda waɗanda suke da ruwa da tsaki. Kana tuntuɓa ta haɗin gwiwa ce ke tabbatar da littafin bauta. Kenan kasancewa wannan doka tana da ƙa'idodin hanyoyin 'yancin gudanarwa. Wata tawagar ma'aikatan gina rijiya ta ci karo da harin da wasu ake zato mayakan Boko Haram a ranar Asabar a cilori ƙauyen Maine Surwa mutum biyu suka mutu kana aka yi awon gaba da mota guda daga cikin waɗanda suka mutu akwai ma'aikacin ƙungiyar na mai zaman kanta ta ONJERC. ta difa a cewar wata majiya da ta buƙaci a saka sunanta a cewar wakilin namu. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Mai garin kawai Tak Rosat jihar Bankilare wasu mutane da makamai suka sace shi an gano gawarsa a kan iyaka da mali a ranar alhamis a cewar prepan bankilare an yi zaman zana'izarsa a kasar ta mali barmini kaboyi prepan bankilare ya bayyana cewa an kashe shi ne a cikin rahoton yusuf aliwat il a été assassiné le mercredi à l'aube avec le ratissage. Ranar Laraba da Asuba aka mashi kishin gilla dangance da sintirin kwakwabar da askarawan G5 Sahel da ke girki a Bankilare ke zartarwa haɗe da neman da 'yan uwan nasa suka shiga yi muka samu muka gagawarsa cikin daren Alhamis zuwa sahiyar Juma'a da ta shuɗe. A ranar Juma'a ne yallan nasa suka je a Tagbofet wani zango ne na bugajen Mali da ke tsakanin iyakar Nijar jihar da can ne suka binne shi kusan yesi ne kanan kuma suka komo gida lafiya nan take muka sanar da jami'an tsaro da ke wurin suna aikin kakaba tun lokacin da al'amarin ya faru jiya lahadi muka je takuze don halartar fatiya ta mamacin allah ya karbe shi cikin rahama kuma muka cewa iyalinsa da su bar komi ga hannun allah allah shi ne zai hukuncinsa demande a sa famille de laisser tout dans de Dieu, qui fera justice. Ya kamata yaro ya kasance a tsakiyar dukkan matakan da kasashe za su ɗauka, in je Musa Sidiku na ƙungiyar cigaban makaranta da ayyukan cigaba a yin wani taron da kwamitin ƙasa na 'yancin ɗan adam ya shirya albarkacin bikin ranar 'yancin yara afirka bisa taken 'yancin yaro da aikin jin kai a nijar wani sakamako a cewar masanin wato ya kamata samun ilimi ya zama 'yanci a yaro sai dai ba da tabbatanci sosai a nijar amma kuma duk da haka an samu ci gaba sosai ta fuskar shari'a musa sidiku a cikin rahoton habibu garba A cikin dukkanin matakan da gwamnati za ta ɗauka, ko ya kasance matakan da suka shafi kasafin kuɗi ko fannin shari'a, ko dai kowane irin mataki ne ya kamata a saka yara a cikin wannan tsari a matakin gaba. Shin anya idan aka ɗauki wannan matakin bai kawo cikas ga yara, anya a yau koyarwa da ake bayarwa yara mai inganci ce. A cikin birni mai kuna samun ɗalibai na makarantun sakandare da suke ɗaukar karatu karatu a ƙasa ba ma makarantun firamare ba. Kashi takwas cikin ɗari na ɗaliban firamare ne suka iya rubutawa da karantawa da lissafi. Ƙasar Nijar ta ci gaba sosai a fannin matakan shari'a na kare yara. Ina ganin haƙƙin ya kimtsu a cikin mashara'antunmu yara su samu tsarin shari'a mai nagarta zuwa ga yara. Les enfants bénéficient d'un système de justice pénale adapté aux enfants. Auren yara kanana na kasance har yanzu a Gaskero a yankin Difa duk da muninsa a cewar sarkin yankin mai martaba Kazalma Mamudu Abba Kyari, amma duk da haka tare da wayan kai lamarin ya ragu sosai. Mu saurari mai martaba sarkin Gaskero a cikin rahoton wakilinmu na musamman Muktar Hamadu. alhamdulillah da wajen da ya aure dai na yanzu ba irin namu na da na gargajiya ba ne a ce doki yawa ne ta cancanta da yan wane a'a yanzu ko ana yi ma dai ba irin na da ba ne yanzu waye ma suna bin abin da yara suke so don abin da ya sa in yarinya take ba ta so waye ba su matsa mata kuma ba a dokan yarinya ba ta shiga aure ba a doka ba ta yi karama ana da eh, ba mun hana mun ce malamin da ya yarda ya yi ma yarinya ba ta yi ba shekara goma sha takwas da mai garin da malamin kin wannan duka za mu samu shara to mai gari ba yarda malami ma ba yarda ya fatiya inda shekarun nan ba su yi ba daidai yarinya da amma wajen wannan alhamdulillah Kamfan daminar bana ya fara a yankin Zandera a farkon watan Juni fiye da ƙauyuka 1,500 suka yi shuka. ƙauyuka 70 bisa 99 da alƙaluman su aka iya bambantawa sun samu fiye da ruwan sama a wannan shekara idan aka kwatanta da shekarar bara bisa lokaci guda a cewar daraktan yankin noma ibrahim musa a cikin rahoton mustapha mamman sani La quantité de précipitation que nous avons reçues au cours de cette décade, elle varie. Jimillar zubar wanda mana da muka samu a cikin 'yan kwanakin nan goma ya kasu ne wuri-wuri daga milimeta ɗaya a gidigir zuwa milimeta ɗari da bakwai da digo ɗaya a gogojo. A jimillar shiya tasa'in da tara saba'in sun samu ruwa fiye da kima adadin kuma yana gugar juna bisa ga auni saba'in bisa ɗari. A ƙarshen kwanaki goma na farko ga wannan watan Juni muna da garuruwa dubu da ɗari biyar da tamanin da bakwai bakwai da suka yi shuka sai dai an yi asarar shuka a cikin garuruwa shida da ke cikin gundumar belbeji hakan ya abku ne dangantu da gabcewar damana fannin iruruwa da ke bin noman damana sun ma sun inganta sai dai kuma kash a cikin wa'annan kwanaki goma a cikin gundumar dongas an fuskanci shawagin tsuntsaye. Roche babbar kasuwar dare ce ta Agadas eh, da hukumomin da'ira suka rufe a shekara ta shida ta sake buɗe tun a ranar litinin da ta gabata kasuwar an gyara ta a cikin tsarin sallar zagaye agada sukni a yanzu ta ɗauki sunan plus sultan dolayar ibrahim umaru babale ama zagi mai kula da kasuwar a cikin rahoton musa musa Zuwan ga kasuwa da kake gani na mun ɗauki matakai da yawa ta gami da waɗanda za su zama cikinta, Duk wanda yake nan in ya tashi za a ɗan ɗauke saltan da kenan leda guda ba za ka tarro wanga wurin za ka tarro wuri proper tsafta dai ita ce farko surtu wuri wanda aka ce za a rinka cin abinci a wurin shi kuma abinci dole sai tare da tsafta to ita ce aiki na farko wanda yake da sahi da sun tashi karhe biyar na sahi akwai samari da za su zauwa su zo su yi sharar wanga wuri kakin karhe biyar na ta su dawo da mu ma mun yi tsammanin sai mun kawo hukuma ta yi kora yanzu kaga wuri ga nan lahiya lau kowa na abinci hankali kwan kuma mayar ya ce mana an Allah ya rida tun da wuri jama'a na taruwa za ya ga yadda za a yi har yau hukumomi masu yawo da daddare polisi su rinka kewayewa suna ga irin abubuwan da ake yi ciki ba su taba kowa patruyi ne an san cikin gari ana yin shi saboda ko da wasu abubuwa suna faruwa za su gani za su sana irin abin da ake ciki Sai kuma rahotonmu na Litinin hani ga 'yancin aiki wani laifi ne da ayata 368 na kundin shari'ar Nijar ya hukunta bisa zaman kaso na kwanaki goma sha biyar zuwa shekara uku da tara ta jika goma zuwa jika 100 na sefa. ɗaya daga cikin waɗannan hukunce-hukunce biyu na iya aiwatarwa ita ga mutum guda ko kuma gungun mutane wani ta hanyar barazana ƙazafi kai bugu na kai ga mutane wani kamfani suna iso su ɗauki matakin domin su aiki. Juju Goje Maimuna Gazibo ta ƙara mana haske a hirarta da Balkisa Hamidu a cikin shirinmu na ranar Litinin kan 'yanci. Ma'aikacin da ya samu rashin jituwa da mai gidansa bai kamata ya bi ta hanyar ƙarfi ba wajen kawo cikas ga aikin. Idan ya yi haka hukuncin ladabtarwa na ayar doka ta 368 ta kundin hukunta laifin laifuffuka za ta hau kansa kamar yadda juji goje maimuna gazibo ta bayyana Hani da 'yancin gudanar da aiki. Ayar doka mai lamba 368 ta tanada hukunci na zaman kasu na kwana goma sha biyar zuwa shekara uku da biyan diya ta shika goma zuwa shika ɗari ko kuma ɗaya daga waɗannan hukunci ga duk wanda ta hanyar muzuganawa ko aikatawa yin barazana ko aiwatarwa ta hanyar wadda ba bisa ka'ida ba ya yi ko ya sa a yi aika aikar tsayar da aiki mutum ya sa ma'aikatan kamfani su yi shawara ta gama baki don kar su yi aiki ya zama zamanto haɗin kai zuwa ga kamfanin haɗa kai zuwa da ma'aikatar shine hannun. C'est un complot contre un service. C'est ça l'entrave. waɗanne hanyoyin mutum yake iya bi a bi masa haƙƙinsa idan ma'aikaci ba su fahimtar juna da wanda yake wa aiki. A duk lokacin da rashin jituwa ta samu tsakaninku da kamfanin akwai hanyoyin bi akwai ka'idodi amma da zarar kun yi amfani da ƙarfi da gamin kai da bin hanyar da ba bisa ƙa'ida ba a nan sharuɗa aiki ba su lamunta ba da haka idan ba ku samu biya bukata ba kundin tsarin aiki ya zayyana komai akwai masharantu aiki akwai inspektorin aiki aiki don haka ba ku da hujjar amfani da muzgunawa don ku samu biyan bukata. Waɗanne hukunci ne ya rataya ga mutumin da yake kawo cikas a kan 'yancin walwalar aiki? Duk lokacin da wani ko gungun mutane suka haddasa tsayar da aiki a cikin wani kamfani za a tumbe su da hana a aiki da kuma tuguma ta haɗin kai don a hana a aiki bugu da ƙari don a fitar da wannan manufa a kai mai karyar da tattalin arziki arzikin kamfani ko wata ma'aikata da zaran juju ya tabbata hakikar kun samu zuganawa don ku sa ka aiki ana iya muku hani a kuma fitar da ku inda kuke ma'ana bayan kun yi zaman kasu akan an tabbatar da kun aikata tuhumar da ake muku ana iya hana ka zama cikin ƙasar Nijar. On peut vous empêcher de séjourner sur le territoire nigérien lorsque vous êtes reconnu coupable. To ƙarshen labarun namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.